Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa. Za ku kuma ya saurara mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Aliyu Mustapha Sokoto muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji rahoto kan taron bita na wuni guda da aka gudanar da ya haɗa kan addinai a jihar Kano. Ibrahim Alfame zai shigo da maimaitin shirin ciki da gaskiya. kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho bayan Muhammad Awal Garba ya gabatar da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar Kamaru na wannan mako amma duka sai bayan kun sha labarai. To jama'a barka da hantsi. ƙungiyar taliban ta ƙasa afghanistan ta ba da sarwar cewa ba a mata gaskiya ba da ake cewa wai tana wata tattaunawa asiri da take da gwamnatin ƙasar afghanistan din ta ce ba haka ba ne tana nan daram kan matsayinta na cewa sai an aiwatar da wasu ƙa'idoji kafin ta yadda a yi sulhu da gwamnati jaridar guardian ce daman ta fito da wannan labarin a jiya inda take cewa wasu kafofi guda biyu da bata tantance ko su ne ba sun gaya mata an yi taruka akalla har guda biyu tsakanin sassan biyu a cikin watan satumba da kuma farkon wannan watan da muke ciki na oktoba jarida ta ce a doha babban birnin kasar katar ne aka yi wannan taron da yake cin mashawartan taliban suke zama haka zalika shi ma wani kusa gwamnatin afghanistan din ya tabbatar wa gidan rediyo na murar amurka cewa lallai an yi wannan taro ko da yake bai ba da karin haske kan ainihin abin da aka tattauna ba rahotanni dai sun ce babban shugaban hukumar leƙen asirai ta afghanistan muhammad masum stanek kai shine ya yi jagorancin wannan tattaunawa inda mulla abdul manan a kanud kanan tsohon madugun kungiyar taliban wato mulla umar ya jagoranci su wakilan taliban din hillary clinton ya takarar shugaban kasa ta jam'iyyar democrat a zaben wannan shekara a nan amurka wadda take ta samun karfin gwiwa cewa za ta lashe zaɓe ta fara kutsawa cikin wasu jihohi da a bisa al'ada kullum jam'iyyar adawa ta republican ce ke lashe zaɓe a cikinsu su da fatar cewa za ta kwace su daga hannun abokin takararta Donald Trump abinda zai bai wa jam'iyyarta damar kwace har da majalisun dokokin kasar ma. Yanzu ana sauran makonni uku a yi wannan zaben. Kwamitin kamfen na Hillary Clinton din ya ba da sanarwar cewa zai kashe dala miliyan biyu a cikin jihar Arizona, jihar da sau ɗaya kawai ta taɓa zaɓar 'yan Democrat a cikin zaɓuɓɓuka shida da suka gabata a baya. haka kuma ms clinton na shirin aikawa wasu gaggan magoya bayanta da suka hada da michelle obama matar shugaban kasa na yanzu zuwa jihar ta arizona don su yi mata yakin neman zaɓe ko bayan arizona clinton na ƙara ƙaimi a kamfen ɗinta wasu jihohi biyu na tsakiyar amurka inda yanzu haka trump yake gabanta wato jihohi missouri da indiana kusan dukkan ra'ayoyin jama'a da ake ɗauka kwanan nan dai suna nuna cewa hillary clinton na dab da zama shugaban amurka mace ta farko a tarihin ƙasar To kuna ji labaran duniya daga sashen wasu murya Amurka a Washington. Sojan Amurka fiye da ɗari suke raka sojojin Iraki da Kurdawa yayin da suke ƙara kutsawa a ƙoƙarin da suke na su kwatun muhimman garin na na Mosul daga hannun mayakan ISIS. A jiya talata ne wani kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon wato Captain Jeff Davis yake ga manema labarai cewa sojan Amurka ɗin suna tafiya ne tare da mayakan Kurdawa kamar dubu goma da sojojin Iraq kamar dubu goma sha takwas da kuma tarin 'yan sanda da ke shirin fuskantar dimbin mayakan kungiyar ta isis wanda suka yi kwantan bauna a birnin na musul garin da sun fi shekaru biyu suna zaune a cikinsa suna jiran isuwar abokan faɗin nasu ko da yake ana jin mayakan isis din da ke musul ba su wuce tsakanin dubu uku da dubu biyar ba an san cewa su gunayen mazan yaƙi ne kuma 'yan gani kashe ni sun fi sadaukar da kai kuma sun fi rawar jikin son a zo a yaƙi da su ɗin ma. daga ƙarshe wata ƙididdiga da hukuma aikata manyan laifuka ta fbi ta bayyana na nuni da cewa 'yan sanda 86 aka kashe yayin da suka suke bisa kan aiki a amurka a cikin shekarar da ta gabata ta 2015 kamar rabin duk waɗannan mace-macen duk sun faru ne a bisa hatsira amma 41 daga cikinsu ta hanyar kisan kai ne sannan kuma daga cikin 'yan sanda 41 da aka kashe takwas an hallaka su ne lokacin da suka je binciken rahotanni da aka bayar na cewa wasu abubuwan da ba a amince ba suna faruwa bakwai kuma an kashe su ne lokacin da suka ja daga da waɗanda suke jan wato tinkira yayin da 'yan sanda shida kuma sun rasa rayukansu ne lokacin da suka tsaye da wasu masu amfani da abubuwan hawa a kan tituna. labaran duniya kenan kuka saurara. Doma da labarin mu bude taskar hotonninmu a jihar Kanan, Najeriya inda aka gudanar da wani taron bita na wuni guda ga malaman addini wanda ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya shirya da haɗin gwiwa da cibiyar bincike da ba da hoto wato rahoto kan harkokin demokuraɗiyya da ke gidan Mambaya. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani. malata taron da suka kunshi malaman addinin musulunci da shugabannin majami'u su kimanin hamsin da suka fito daga ciki da wajen kano sun yi musayar ra'ayi da fasaha kan rawar da jagororin addinan ke takawa wajen magance matsalolin rashawa da cin hanci a dukkanin matakai da kuma wanzar da shugabanci na gari limamin kano farfesa muhammad sani zahraddin na daga cikin mahalarta taron dama duk liman da malami da shugaba na road yake takawa kenan amma ba wai yanzu sai wani ya zo ce da mu mu taka rawa ba dama can wannan rawa a tuni muke taka ta ta awo nuna yalar biro ta kawa ku zo ku haɗa kai ne ku yi aiki na gari sun zo sun ce za a haɗu to a haɗu ɗin yaƙi da cin rashawa da hanci da aiki ne dama na shugabanni kuma ana yi kullum kuma a gidanka kai ma ya kamata kai ma ka fara yi a makara a wajen aikinka ya kamata ka ma ka yaƙi zuciyarka a kasuwa in ka je ka yaƙi wajen da zuciyarka wajen cin hanci da rashawa. shi ma mr joshua fiyaron na majami'ar anglican na cewa malamai da fastoci a daina cin hanci a daina ba su 'yan siyasa masu cuci mutane a daina ba su goyon baya abun da ke kashe muke na najeriya mu fastoci mu bishop bishop a ga dan siyasa ya saci kuɗi ana so a kafa a coci ana so a sayi mota a kiroshi ya kawo kuɗin da ya kamata a yi amfani ma jama'a a ba coci allah ba zai yafe mana ba Jakadan sakataren harkokin wajen Amurka na musamman a kan lamuran hulɗa da musulman duniya Mr. Sharik Zafar wanda ya jagoranci taron ya bayyana gamsuwa game da bayanai da lafizan jagororin addinan. I'm very impressed by how candid and open and honest the attendees are. Sometimes people tend to be very politically correct and shy, Ya ce na gamsu sosai kan yadda suka fito suke faɗar gaskiya. A wasu lokutan mutane kan karkata su siyasantar da al'amura. Wasu ma ba sa iya bayyana tunani, ra'ayi ko abin da ke cikin zukatansu. Amma dai wannan shine zangon fari na wannan taron bita, kuma sun kasance masu faɗin abubuwa ƙarara. don haka ina ganin akwai bukatar samun zauren tattaunawa irin wannan kuma a gaskiya na yi matukar farin ciki da hakan you have to have that honest conversation and already it's been a very honest conversation so i'm very i'm very happy farfesa haruna wakili da ke zaman daraktan cibiyar mambaya masu karbar bakuncin taron ya ce mambaya cibiya ce ta komai da ruwanka inda ana magana ne na baktin shugabanci na gari aikinmu shine tabbatar da ana yin abu da dai ana mulkin adala dama haka aka kafa mu kuma karka manta wani bangare na aiki mu shine asasa abin da malami ne Kano ya tsayawa ya koyar ya koyar da ai a yi sata kada a ci hanci da rashawa ko da ko a gwamnatanci ko a da kuma ko a yi mu'amala mu ta yau da kullum saboda haka da America bazai suka gayyace mu mu haɗa gwiwa mu yi wannan abu mu samu su shugabannin addinai mu guda biyu na Kirista da Musulmi sai muka ce zamu yi wannan dama ai abin da muke yi ne Farfesa Haruna Wakili kenan daraktan cibiyar bincike da bada horo kan harkokin demokaradiyya ta mambaya a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Ina gaida Malam Mahmud kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. wutar za ta fashe idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali nai idan ya fi sato to mu ma mu dau damara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzani ya fi mini samalin gwiya nan masu mulki sun zama gabiya ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya idan ya fito kuma a zan mishi maula da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzami ya zinke mini samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ganin jama'a samalin wiya idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a samalin wiya su danna haƙin ka ka zo ne masu ji fara'a samalin wiya idan sun ga mata ki har kunne jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya samalin wiya samalin wiya samalin wiya ina mafita jarrabe ka dan ka sani idan burin ka ka tara kuɗi ka kera gini akwai ranar da kuɗin ka fa yi ma magani tsoho ya haife ka kana yi mishi tsawa idan ta kamar filaye ne a janna muke so garabiya garabiya garabiya ina mafita linzari abin gwani sha'awa samalin suna su halin burin sa a dinga yin afuwa samalin amma jami'an su duk zuciyar su ba afuwa samalin wiya rasulullahi ya ce tsoron Allah na zuci kaban kamari gaba ne bakin aniya samalin wiya to madalla yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimaitin ciki da gaskiya. thank you Jama'a Assalamu alaikum. A makon da ya shige mun yi alkawarin kawo muku wasu 'yan damfarar da 'yan sanda suka damƙe a Katsina. Waɗanda suka yaudari mutane da cewar wai za su sayar musu da shinkafa da 'yan kwastam suka kwace da rahusa. To amma sai sawun giwa ya taka na raƙumi. Hausawa suka ce wai ana zaton wuta a makera sai aka same ta a masaka. Yau za mu taɓo batu ne na mutumin da ya lashe gasar karatun Ƙur'ani a Najeriya. wanda aka yi a wannan shekara a gaban sultan na sokoto to amma sai masu kula da wannan gasa ta najeriya wato cibiyar nazarin addinin musulunci da ke jami'ar usman dan hodiyo a sokoto ta tura sunan wanda ya zo na biyu a matsayin wanda zai wakilci najeriya a irin wannan gasa ta duniya da za a yi a saudi arabia maimakon mutumin da ya zo na ɗayan an gudanar da gasar karatun Kur'anin ta Najeriya baki ɗaya a garin lafiya babban birnin jihar Nasarawa. daga ranakun 15 zuwa 23 ga watan Janairun wannan shekara ta 2016 ranakun da suka zo daidai da 6 zuwa 13 ga watan Rabi'ul Sani na hijiran manzan Allah. Wannan gasa da aka ita ce ta 30 a cikin jerin irin wannan gasa. A aji na ɗaya na wannan gasar wanda ya lashe shine Umar Ahmad Yusuf Adam daga jihar Bauchi. Wanda ya zo na biyu a gasar shine Faisal Muhammad Awal Gusau daga jihar Zamfara. To amma lokacin da aka zo mika sunayen waɗanda za su wakilci Najeriya a gasar ta duniya a Saudiya sai cibiyar nazarin addinin musuluncin ta jamar Usman Dan Hodiyo da ke Sokoto ta mika sunan Faisal Muhammad Awal wanda ya zo na biyu. Ganin haka manyan malamai da jami'an gwamnati a jihar Bauchi sun tura tawaga zuwa ga shugaban jami'ar ta Sokoto ko Vice Chancellor wanda ya bada umarni a rubuta wasiƙa nan take a gyara wannan kuskure a gaban waɗannan wakilan tawaga sai daraktan cibiyar nazarin addinin musulunci farfesa am sifawa ya rubuta takarda ga ministan harkokin addinin musulunci na ƙasar saudi arabia domin a gyara wannan kuskure matsalar a nan ita ce wakilan tawagar da shi kansa wanda ya lashe wannan gasa na asali umar ahmad yusuf adam ba su san ko an aika da wannan wasikar ko ba aika da ita ba babbar damuwa ita ce wannan wata za a gudanar da gasar ta duniya to amma shi umar ya ce ya ji har an aika da takardun tafiya ga shi wanda ya zo na biyu faisal muhammad awal shi kuma bai ji labarin komai ba har yanzu ga ainihin mutumin da ya lashe wannan gasa ta karatun kur'anin najeriya umar ahmad yusuf adam wanda ya kamata ya wakilci najeriya a gasar ta duniya da bayanin yadda lamarin yake. Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Umar Ahmad Yusuf Adam daga jihar Bauchi. Ni ne Allah ya mun baiwa na zamo gwarzon shekara a jihar bauchi a musawakan da aka gabatar a cikin wannan shekara na 2016 sa'annan na wakilci bauchi state a musawaka na kasa wanda aka gabatar a jihar nasarawa sa'annan allah ya mun baiwa da kasancewa gwarzon shekara a mataki na farko hizbi 60 da tafsiri a wannan rana mai girma sarkin musulmi ya yi mun naɗi na girmamawa sa'annan mai girma gwamnan jihar nasarawa ya gabatar min da kyaututtuka da yawa daga ciki akwai mota sannan akwai kudi sannan akwai wasu kyaututtuka bayan haka a cikin kyaututtukan da aka bani a wannan musawaka nasara da na samu mai girma gwamnan nasarawa ya yi mun kyautan kujeran aikin haji wanda allah ya sa mun je aikin haji ta nasarawa state kuma mun gudanar da aikin haji a wannan shekara to yanzu me ake ciki abin da ake ciki shine dama a ka'idan musabaka wanda ake gabatarwa a mataki na ƙasa dukkan wanda allah ya bashi nasara ya yi na ɗaya a hizbi 60 da tafsiri da kuma hizbi 60 shi su da su wakilci najeriya a musabaka da ake gabatarwa na saki abdulaziz a kasar saudiya to amma kwatsam sai gashi mun samu labari cewa an canza sunana an sanya sunan wanda shine mun second position dan zamfara a matsayin wanda zai wakilci najeriya ba tare da wani dalili ba to wannan suwa ne ne suka canza wannan sunana ka da suka kawo na dan zamfara eh, abin dai muka sani shine center for islamic studies na dan fodiyo university su suke tsara wannan musabaka sa'annan kuma su suke tura wayanda suke representing din nigeria a kasar Saudiya da kuma sauran kasashe wannan shine abin da muka sani don haka a takaice su suka canza sunan kamar akwai wani babban jami'i ko kuma shugaban wannan jami'a ne ko kuma dai wane ne yake da alhakin tsarawa da kuma tura sunan wanda ya yi ficen nan zuwa kasan saudiya wanda yake da wannan alhaki shine darakta na uh, islamic studies na danfodiyo university shine yake da wannan dama to sun aiko nan bauchi ne su faɗi dalilin abin da ya sa uh, kai ɗin nan ba sa so ka je eh, gaskiya ba su aiko ba to me gwamnatin jihar bauchi ta yi domin ta tabbatar da cewar an baka wannan dama wanda allah ubangiji ya baka ka je ka wakilci mu najeriya a can eh, gwamnatin jihar bauchi karkashin jagorancin mai girma gwamna muhammad abdullahi abubakar ta yi kokari sosai ta yi delegating din kwamishinan ma'aikatan addini tare da manya-manyan malamanmu da sakatare na musabaka da dr mansur isa da kuma ciyaman na musa waka na bauchi state uh, dr zubairu abubakar madaki sun je sokoto university sun samu bc na jami'a yayin da suka gabatar da kokensu bc mai girma bc jami'a ya sanya darakta ya rubuta leta cewa ya tura saudiya a yi withdrawing din wancan wanda aka sanya sunan shi a sanya sunana amma abin da ba mu sani ba shine an tura letan ko ba a tura ba saboda bc ya ce a tura letan a gabanmu amma sha je aka tura letan ba har lokacin karfe hudu yayi ya ce mana yanzu koriya sun tashi mu tafi gida shi dai tura to mu san an tura ko ba tura ba shi kuma dama bisi ya ce a tura letan a gaban mu kuma ko ba komai tun daga farko lokacin da aka tura sunan shi ba wani tuntuɓa da aka yi ma kwamitin gasan ƙur'ani na bauchi state akan wannan al'amari kawai mun ji labarin ne a sama cewa an tura suna to yanzu menene kai kake bukata a yi eh, ina bukatan dukan wayanda suke da hannu a cikin wannan al'amari su yi kokari su ga cewa an bani na saboda wannan shi dai taimaka wajen wayanda suke da rauni wanda ba su da koshin lafiya irina ko kuma wanda suke da disability wannan shi dai encouraging ɗinsu wajen ci gaba da gwagwarmaya a cikin dukkan harkoki da ake yi na karatun ƙur'ani da kuma sauran fannoni yayin da kuma haka bai faru ba to lallai an yi discouraging dinmu an yi discouraging dina tare da wayanda suke da rauni na sa'annan mun tabbatar da cewa eh hakan an fifita su ko kuma an fifita wanda yake normal akan mu duk da a gasan da muka yi mun yi gasa ne tare allah ya bani nasara da allah ya sa ya ci ba wani maganan da za yi amma kuma allah ya bani nasara shi bai ci ba na samu nasara maimakon eh, a yi haƙuri in ana so a tura shi zuwa allah kai mu ba a tura shi amma kuma ba ya haka ba sai aka don da na ne dama na ne aka tura sunan shi to shi wannan musabaka washe ne za a gudanar da shi ne ma to na duniya din da za a yi a saudiya eh, da gabatar da shi da fara ranar 21 ga watan wannan watan goma da muke ciki na 2016 to har yanzu dai kuma baka ji komai ba daga ma saudiyan balle nan santa na dan university din ko eh ban ji komai daga wajensu ba gaskiya kuma saudiya inda an tura sunana da shi ne damu ji wani abu amma ba a tura sunan ba su ga sunan wani daban aka tura kuma har ma labari ya iske mu cewa an turo masa da tiket wanda zai je ya wakilci najeriya a wannan matsayi Masu sauraro in Allah kai mu shiri na gaba za mu nemi ƙarin bayani daga cibiyar nazarin addinin musulunci ta jami'ar Usman Danhodi a Sokoto. wadda take da alhakin shirya wannan gasa da tura sunan mutumin da ya dace ga masu shirya gasar ta duniya a kasar saudi arabia a huta lafiya To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana a Washington na cewa karfe 3 da minti 22 na asuba ga garba awal da sharhin jaridun kasar kamaru. Za mu fara ne da jaridar Le Message wanda babban labarin ta ta yi mana tsokaci kan irin yadda gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru take yi wa masu ilimin ta kisan ɗauki ɗaiɗai waɗanda suke gudun hijira a ƙasashen ƙetare kamar Ashil Mbembe da Per Angelbert duk waɗannan da an yi musu kisan ɗauki ɗaiɗai ne a ƙasashen ƙetare sai kuma jaridan ta sake labarta mana cewar har yanzu dai a iyakar ƙasar jamhuriyar Kamaru da ƙasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya babu tsaro domin yanzu haka an an sake yin garkuwa da 'yan kasar ta jamhuriyar kamaru guda goma sha hudu za mu sake leka jaridar ta nube expression an da rawato mana cewar 'ya'yan jami'ar sjf ta jagoran dan hamayyan kasar jamhuriyar kamaru ni john furundi an samu waɗansu manyan kusoshin ta suna gudanar da taro na sirri a birnin duwala domin neman tsige shugaban jam'iyyar sun cewa yana hana ruwa gudu a cikin jam'iyyar a cikin su akwai elin bilobe da celestin jamen da john ngele kumasi za mu sake jefa idanu a cikin janinan ta de Post, an da ita ma ta yi mana fashin baki kan lauyoyin bangaren Ingilishi na ƙasar ta Kamaru na irin zanga-zanga da suka gudanar a birnin Duwala ga dukan alamu dai sun samu nasara. Ƙungiyoyi guda hudu ne suka kulla yarjejeniyar yin zanga-zangar domin cewar shugaban ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ya yi kokari ya canja mulkin da yake yi musu a tsakanin Ingilishi da Faransanci a cewar su ana nuna musu bambanci ko kuma danniya yanzu sun sake kiran sauran takori su da su sake fitowa jiya litinin domin nuna fishinsu har sai shugaban kasar ya canja irin guda da mulki da yake yi a tsakanin su in ba haka ba za su nemi ballewa daga cikin kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridan the sun an da ita kuma ta ce gwamnatin kasar ta kamaru ta manta da filin saukar jirgin sama na garin tiko yanzu dai ya zama wajen kiwon shanu da tumaki sai kuma jaridan integration an da ita ma ta rawaito mana cewar bankin afrilac group da kungiyan Kobak masu sanya idanu a kan kudaden nahiyar Afirka ta tsakiya suna takun saka a tsakanin su kan waɗansu shingaye da kungiyar ta gindayewa bankin na Afrelike Bank Halilu Yarima Bakari a matsayinsa na magatakardan Kobak da Darakta General na Afrelike Bank Group za su gana domin samun mafita kana jaridan ta ce kasar Afirka ta tsakiya tana buƙatar miliyar 150 domin gyaran kasarta ta mika wannan koken nata ne ga kungiyar ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Kana jaridan ta sake leko mana cewar Abdullah wanda ake yi masa bincike cewar shi ɗan Boko Haram ne ya tsere a hannun jandarmomin ƙasar jamhuriyar Kamaru a can jihar Arewa mai nisa Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaida Muhammad Awal sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho. na magana da yusuf da zuka mai laida gwalalau a jihar bauchi na jinjina wa shugaban kasa muhammadu buhari game da yunkurin da yake na tono man fetur a arewacin najeriya musamman yankin tafkin chadi da kuma yankinmu na bauchi muna tunanin cewar insha allahu mu ma za mu samu rijiyar mai yadda za mu samu mu dogara da kanmu ba yadda can kudanci suke mana abin da suka gara ma kayan man fetur ba Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Kuna magana da Malam Jikka da Fari na Gombe, ina kira ga DPO na karamar hukumar Jiya Kusko. Lokal gaman ya kamata ya ɗauki mataki a kan 'yan sandansa suna yawan sa shinge gaye na cire hanya. In ka fito daga Kusko zuwa gashiwa shingiya wajen kuɗi za ka samu. na 'yan sanda suna karɓar na goro sannan kuma a wajen gidan man nan da za ka fito ka yi fatarsu za su tare haɗa motoci goslo in baka ba da kuɗi ba suna nema su harbi direba to yana da kyau dpo na karamar kuma ya kusko ya ɗauki mataki a wannan ya yi gyara assalamu alaikum sashen hausa boa america ya hausa mai magana bello alali unguwa sandan local government a atiku ba gudu don allah don annabin allah idan baka ma mulkin jihar kebbi don allah don annabin allah ka ba mai iya saboda wanga ta yadda gudanar da mulki naka daure da aka ba mata ko da kwana talatin da bakwai ta yin mutane saboda hakikanin gaskiya ka cuci mutane ka cuci al'umma saboda bai yiwuwa a ce haka mulki komi ba ka jin labari in le kawai sharholiya wallahi mu abubuwan da kake yi mamuna wallahi tallahi mu idan ka san ba ka yi mulkin jihar ke don Allah don Allah ka ba ko da mata ko kwana talatin ta yi mu ta saboda yadda kake yi mu mutane wallahi ya ishe su abubuwan da kake yi mu mutane ya ishe su saboda ba haka demokuraɗiyya ba komi ka kame ka suke bakin aljihu ka sa aljihun gidan ka dai ƴaƴan ka kenan kike kake kilta don haka muna kira gare ka don Allah don Allah don wata tenuwa ko da ta gidan ku ta wallahi kana barinta saboda ba haka ake mulki To kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To kungiyar Taliban ta ƙasa Afghanistan ta ce ƙarya ake mata da ake cewa wai tana wata tattauna asiri da gwamnatin wannan ƙasa ta ce har yanzu tana nan kan matsayinta na cewa sai an aiwatar da wasu ƙa'idoji kafin tukuna a yi sulhu tsakaninta da ita gwamnatin. daman da jaridar guardian ce ta fito da labarin ajiye talata na ruwaito wasu kafofi biyu da bata tantance ma ko su wane ne ba masu gaya mata cewa an yi tarika akalla har sau biyu tsakanin su sassan biyu a cikin watan satumba da kuma farkon wannan wata da muke cikin na oktoba ta ce a doha babban birnin kasar katar ne aka yi taron da yake a can ne galibin mashawartan taliban din suke zaune a waje sannan hillary clinton yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar democrats a zaben bana a nan amurka wadda take ta samun karfin gwiwa cewa za ta lashe zaben ta fara kutsa a cikin wasu jihohin da a bisa al'ada kullum jam'iyyar adawa ta republican ce take lashe su da fata jiha za ta kwace su daga hannun abokin takaranta donald trump To madalla duka-duka abinda ya sauwaka kenan a wannan shirin sai kuma can da la'asar ku ji sauran abokan aikinmu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da himma ba ta rago na ladan Ibrahim a yawa. Kamar kullum za ku ci gaba da sauraron waɗansu shirye-shirye mu wuni da kwana wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman aliyu mustapha sokoto da ya taya na gabatar da shirin sai kuma salaman abu da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.